Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 16 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya kuma makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. To kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. A jiya Lahadi an kammala taron Majalisar Ɗinkin Duniya mafi tsawo akan yanayi a Madrid inda ƙasashe suka yarjejeniyar ƙoƙarin ƙara wato rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa. turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban amurka donald trump ta ɗauke hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yada labarai a jiya lahadi yayin da kuma ake ta samun saɓani akan sahihancin zargin da ake masa zanga-zangar kyan jinin kudarin dokar zama dan kasa a new delhi ta rikide zuwa tashin hankali a jiya lahadi sa'ad 'yan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonon tsohuwa ga daliban da ke zanga-zanga to kanan labaran kenan a rahotannin mu za ku ji cewa shugabannin kasashen yankin sahel sun yi wata ganawar gaggawa a jiya lahadi a birnin yammai akan batutuwa da suka shafi tsaron kasashen sun a aniyar kaddamar da wani farmakin da aka yi wa lakabi da operation takoba a kan iyakokin mali nijar da burkina faso ministan tsaron najeriya major janar bashir magashi ya kai wa sojojin najeriya da na chadi ziyarar aiki a garin mangono a jihar borno to ko menene dalilin wannan ziyara My purpose of coming here is to see all of you, discuss with your colleagues from Chad. Ya ce makasudin zuwa na nan shine dan in gana da dukkaninku kuma tuna da abokan ayyuku na kasar Chadi da magana za mu inganta ayyukanku. To sai kuma tattaunawa da sashen Hausa da muryar Amurka ya yi da injiniya Zayyani Tambari Yabo, shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke gudanar da wani taro masana akan inganta samar da makamashi a Najeriya. bayan haka sarfilo hashim gumal kuma zai shigo da shirinsa na ciki da gaskiya amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan safiya kuma ga labaran duniyar a jiya lahadi an kammala taron majalisar ɗinkin duniya mafi tsawo akan yanayi a madrid inda kasashe suka yarjejeniyar kokarin kara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa to amma kuma an ɗage dakatar da aiki da shi a wasu muhimman yankuna manazarta sun zargi wasu manyan kasashen duniya da suka fi gurɓata muhalli ciki har da amurka da yin tarnaki ga ci gaban yaƙi da gurɓatar muhalli da ke karuwa a kullum an sami ci gaba a taron inda kasashen ƙungiyar tarayyar turai banda ƙasar poland suka yi alkawari a wannan makon na dakatar da amfani da sinadaran carbon tsarin baki daya ya zuwa shekara ta dubu biyu wato ta da hamsin wakilai a taron sun amince da tsarin na dakatarwa to amma sun kasa cimma matsaya akan takamaiman kuduri da dokokin kasuwancin sinadarin carbon ko kuma samar da kuɗaɗe ga matalautan ƙasashe domin su ma su bi sahu wajen yaƙi da gurɓatar yanayi wannan ya ƙara matsin lamba a shekara mai zuwa sa'ad da za a soma aiwatar da yarjejeniyar taron yanayi na paris na shekara ta 2015 david wasco darakta ne na ƙasa da ƙasa akan yanayi a cibiyar binciken yanayi da ke washington dc the biggest emitters are not moving at the pace and scale that they need to. Ya ce manyan kasashe da ke gurɓata muhalli ba sa taka iya rawar da ya dace su yi domin ɗora mu a hanyar samun kyakkyawan yanayi a duniya. Turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauki hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yada labarai a jiya Lahadi, yayin da kuma ake ta samun saɓani akan sahihancin zarge-zargen da ake masa. majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat ta shirya mai da shugaban kasar dan jam'iyyar republican ya kasance shugaban amurka na uku da za a tsige a tarihin shekaru 243 na kasar duk da yake har yanzu ana ta babar yiwuwar tabbatar da tsige shi din a majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republican mun kammala aikinmu a majalisa dan majalisar wakilai gerald nadler ya shaidawa abc kwanaki biyu bayan da kwamitin shari'a na majalisar da yake shugabanta ya amince da daftarin biyu na tsige trump kwamitin wanda 'yan democrat suka rinjayi 'yan republican da suke goyon bayan trump sun zargi shugaban da yin amfani da mukamin sa ba bisa ka'ida ba ta hanyar neman ukraine ta binciki ɗaya daga cikin manya abokan karawarsa na jam'iyyar democrat kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da yin katsalandan ga zaman majalisar na binciken abin da ya aikata ta hanyar ƙin bayar da kundin bayanai mai dubban shafuka ga masu binciken da kuma hanawa manyan jami'ansa ba da shaida trump ya kara kushe yunkurin na tsige shi a jiya lahadi inda ya bayyana buƙatar sa ga shugaban ukraine volodymyr zelensky na gudanar da bincike da cewa kiran wayar tarho ne da ya dace da doka amurka kasar libya na da gwamnatoci guda biyu da ke fada da juna kuma kowacensu tana da gidan talabijin a tashar da ke goyon bayan rundunar sojin libya da ke iko da gabashin kasar a nuna wani sanye da kayan soji da ke zaune a gaban hoton wasu sojoji da makamai da kuma hoton babban birnin kasar yana cewa muna shiga a cikin tripoli a ɗaya tashar kuma mai goyon bayan gwamnatin haɗin kai da ke ikon yammacin ƙasar haɗi da tripoli wani mai magana ya yi da'awar cewa sun kai hari wato ya yi da'awar cewa kai hari bai yi nasara ba kuma sojojin gabasci suna a cikin ƙauyuka ne sun kasa shigowa abinda kawai tashoshin biyu suka yi muwafaka a kansa shine akwai yaƙi don sa'ad da shugaban rundunar sojin ƙasar khalifa haftar da shugaban gwamnatin haɗaka ta gabasci suka bada sanarwar kai hare-hare a tripoli a ranar juma'a masu lura da al'amura a tripoli sun ce ba su ga dakarun haftar a cikin birnin ba to amma sun ji karar farmaki a jiragen sama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Zanga-zangar rikin jinin kudirin dokar zama ɗan ƙasa a New Delhi ta rikide zuwa tashin hankali a jiya Lahadi, sa'adda 'yan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonon tsohuwa ga ɗaliban da ke zanga-zanga. Ɗaliban jami'ar Islama ta Miliya sun ce 'yan sanda sun harba musu hayaki mai sa hawaye a cikin ɗakin karatu suka kuma doki wasu ɗalibai da sanduna kafin su toshe dukkan ƙofofin jami'ar akalla kuma ɗalibai dozin biyu ne ke karɓar kulawa da magani a asibitin Delhi. shugabannin ɗalibai sun zargi wasu daga waje da tada tarzoma inda suka ce a wata sanarwa su kam sun shirya zanga-zangar lumana ne kawai ba tashin hankali da sanyin safiyar kuma an kona motocin safa uku 'yan sanda suka ce an raunata jami'an su shida a yamutsin akalla tashoshin jiragen ƙasa goma sha biyar aka rufe a jiya lahadi sakamakon tarzomar masu rajin kare haƙƙin bil'adama kuma sun yi kira a shafin sadarwa na twitter da a yi zanga-zanga a wajen ofishin 'yan sanda inda suke ba da sanarwar yadda za a yi tafiya a haɗu duk da yake an rurrufe tashoshin sufurin jiragen ƙasa na cikin birnin an ruwaito cewa kusan masu zanga-zanga dubu ɗaya suna akan tituna a jiya lahadi. a ƙarshe shugabannin gwamnati da majalisar ɗinkin duniya da na 'yan kasuwa kazalika da wakilan ƙungiyoyin farar hula da hukumomin jin kai fiye da dubu biyu ne suke tattaruwa a geneva domin halartar babban taro na duniya na farko a kan 'yan gudun hijira labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla shugabannin kasashen g5 sahel a wani wato taron da suka gudanar da yammacin jiya lahadi a birnin yamai na jamhuriyar nijar sun bayyana shirin daukar mataki domin tunkarar matsalar tsaro da ta addabi yankin a cikin 'yan wannan makonni inda 'yan ta'adda suka kaddamar da hare-hare akan jami'an tsaro wakilin murya amurka a yamai Sulemu mini barma ya aiko mana da karin bayani mummunan harin da ya lakume rayukan sojoji sama da saba'in a makon jiya a barikin sojan inates da ke kan iyakar nijar da mali wata alama ce da ke nunin kungiyoyin ta'addancin sahel sun fara gawurta saboda haka kasashen wannan yanki suka shiga yunkurin takawa wannan sabon al'amari birki. des terroristes s'élargit de jour en jour. Le matériel de guerre dont ils disposent da plus en plus sophistiqué se renforce. Shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu mai masaukin baƙi na cewa 'yan ta'adda sun fara fyaɗaɗa hare-haren su zuwa wurare da dama haka kuma suke amfani da nagartattun makaman yaƙi abinda ke nunin sun fara samun ƙwarewa a fannin dubarun yaƙi saboda haka suke afkawa jami'an tsaro tare da nuna kyama ga abokan hulɗarmu kamar yadda suke amfani da wasu daga cikin jama'armu don nuna kiyayya ga sojojin ƙawance masu sansani a yankin sahel to ya kamata waɗanda ke wannan aiki cikin sani ko rashin sa da masu sukar ƙawancenmu da waɗanda ke ganin ya kamata a rushe wannan tafiya su sani munin wannan halayya tasu ya fi a kai wa dakarunmu hari muni. Shugabannin kasashen Jason Sahel sun sake jaddada kira ga kasashen duniya akan bukatar su dubi halin da ake ciki a wannan yanki da idan rahama. Sannan sun kuduri aniyar kaddamar da wani farmakin da aka yi wa lakabi da Operation koba akan iyakokin Mali, niger da Burkina Faso. kamar yadda ministan harkokin wajen Nijar Kalla Hankurau ke karin bayani. Tun da yanzu mun gano nan ne terrorist suka san su kori sojamu su zamna su yi wuri inda za su walawa inda za su ci gaba da matsa kasashenmu nan da kwana biyu nan da kwana uku duk za ku gani wannan sojawa na kasashenmu da niger da mali da burkina da mauritani da chad za su kwaso cikin sojawan nan da wani waje a so a ƙara yawan su nan kusa inda muka shi ana kai hali yana ci gaba bunƙasar safarar makamai da miyagun ƙwayoyi da ayyukan haƙar zinare ta bayan fage na daga cikin abubuwan da aka gano cewa suna samar da kudaden shigar da ke baiwa 'yan ta'adda damar ƙara girkuwa a yankin sahel saboda haka kasashen jason sahel a ƙarshen taro suka yanke shawarar ɗaukar matakan yaƙi da waɗannan haramtattun sana'o'i principale source de financement du terrorisme au Sahel. shugaba isu muhammadu da rock christian kabore da muhammad ulga zuwani da idris debi da ibrahim bubakar keta sun risana a makwantan sojojin nan 71 da suka rasu a harin da 'yan ta'adda suka kai a barikin sojan inates da nufin girmamawa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. a gaida Muni Barma. a jiya lahadi ne kuma ministan tsaron najeriya manjo janar bashir magashi mai ritaya ya kai wa sojojin najeriya da takwarorinsu na kasar chadi ziyarar aiki a garin mangono a jihar borno domin ganin yadda suke gudanar da ayyukansu da kuma duban hanyoyin inganta ayyukan nasu ga dai haruna dauda da karin bayani a cikin wannan rahoto a jiya ne ministan tsaron najeriya major general bashir magashi mai ritaya ya zirci garin mangono don ganawa da sojojin najeriya da kuma na chadi da ke haɗin gwiwa wajen yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram a yankin tafkin chadi ministan tsaron da ya wani ganawan sirri tsakaninsa da manyan jami'an sojan najeriya da suka mara masa baya har na fiye da tsawon awanni uku a garin na manguno wanda daga bisani ya yi wa manyan sojojin najeriya da haɗin gwiwan sojojin chadin jawabi ta bakin tafinta kamar haka without you soldiers there will not be an army you are the most valuable items we have in this nation those who can depend the integrity of Nigeria, those who can secure the nation properly and assist the civil authority in maintenance of law and order. Ya ce in babu ku sojoji, babu jami'an tsaro, kuna daga cikin mutanen da muke tinkaho da su a wannan ƙasa wanda za su kare mutuncin ƙasar mu Najeriya, su kare ƙasar mu yadda ya kamata, su kuma taimaka fararen hula wajen maido da doka da oda. Commander in Chief of the Armed Forces Muhammadu Buhari has asked me to convey his goodwill to all of you for your doggedness, resilience and hard work you have been putting in the northeast sector of our operation. Ya ce Commander in Chief na kasar nan muhammadu buhari ya umarce ni nuna goyon bayansu ga dukkaninku saboda kwazo da jajircewanku game da irin ayyukan da kuke yi a wannan shiya na arewa maso gabacin kasar kuma yana muku fatan nasara game da wannan ayyuka da kuke yi. My purpose of coming here is to see all of you discuss with our colleagues from Chad and see how we can improve our operational efficiency. We have discussed at length with their officers. They have told us their problems and everything that is needed for you to improve on the conduct of this operation. Ya ce makasudin zuwa na nan shi ne don in gana da dukkaninku kuma tattauna da abokan ayyukanku na kasar Chadi da magana za mu inganta ayyukanku. Mun tattauna sosai da shugabanninku kuma sun gaya mana irin matsalolinku game da duk wani abin da ake bukata na yadda za a ci gaba da wannan aiki kuma muna nan muna kokarin ganin yadda za mu taimaka. kuma a fatar mu shi ne muna so ku ci gaba da irin kyawawan ayyukan da kuke yi kuma za mu kokari mu ga duk an cimma matsalolin ku the government and the people of Nigeria will never forget our heroes who have done us proud but they have lost their lives and we are also aware of the sacrifices the Chadian soldiers are making, and we hope the cooperation will continue, and we wish all of you a happy Christmas and New Year. Ministan ya ce gwamnatin Najeriya da kuma al'umman kasar za su manta da mazan jiya da suka kwanta dama ba sakamakon sadaukar da rayukansu da suka yi wa kasar kuma muna sanin sadaukarwa da yanzu haka sojojin caji ke wa Najeriya. kuma muna fatan za su ci gaba da wannan haɗin kan kuma muna muku marka da bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara a cewar major janar bashir magashi wato ministan harkokin tsaron ƙasar lokacin da yake wa sojojin najeriya jawabi a garin manguno janar magashi dai yana sanye da kayan sarki wanda kuma ya samu laifin babban hafsan sojan ƙasa lieutenant janar yusuf tukur baratai da babban hafsan sojan sama sadiq baba abubakar da tiyata kwamanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya wato major janar olusegun adeniyi da dai sauran manyan janar wurin soja wadda suka mara masa baya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ba gwani yi Allah, Allah ka taimaki soja ko gidan su ko Tuma da la'agai da Haruna Dauda. Masana daga Jami'ar Danfodiyo da wasu cibiyoyin ƙasa suna gudanar da wani taro a Sokoto kan hanyoyi inganta makamashi a Najeriya a daidai lokaci da gwamnatin ƙasar ta gaza samar da isasshiyar wutar lantarki wanda suke ganin babban ƙalubale ne. injiniya zayyanu tambari yabo shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta ya mana karin haske a cikin wannan tattaunawa da suka yi da murtala faruk sanyin na wannan kalubale da kai magana a kai babban kalubale ne da muka daɗe muna fama da shi shekaru da yawa da suka wuce to amma kuma ba kalubale ba ne da ba za a iya magance shi ba idan ka duba a cikin tsari na ci gaba da majalisar ɗinkin duniya ta tanadar wato haɗa ƙarfin gwiwa ko haɗin kai yana ɗaya daga cikin matakai da ka iya kawo ci gaba wannan babban ƙalubale ƙalubale ne da ke buƙatan masana da ma'aikata da 'yan kasuwa da hukumomin gwamnati da hukumomin sa kai da ƙungiyoyi na cikin gida da har ma na waje su haɗa kansu domin a shawo wannan matsala lallai arewacin najeriya mutane na da kalubalen tattalin arziki da kuma tsaro da sauran abubuwa waɗanda ke musu kaka gida wajen amfani da makamashi wanda shine mafi inganci to amma idan aka haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin masu iko da masu ilimi da masu fasaha da masu kuɗi da 'yan kasuwa to lallai wannan matsala a cikin ƙanƙanin lokaci za a iya magance ta. daya daga cikin manyan muhimman makamashin da ya kamata a ce kowace al'umma ta samar domin ci samar da ci gaba shine sha'anin wutar lantarki lamarin da kuma kullum masana na ganin taɓarɓarewa yake a najeriya shin ya kake ganin watakila sauƙin shawo kan wannan matsala kamar yadda ka faɗa to daga wannan tambayar ce kuma za mu tashi a shirinmu na hantsi to sai a biyo mu don kin ƙarashin wannan hirar shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha takwas na dare ga kuma shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum a ci gaba da bitar karshen shekara na wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku wannan mako za mu bi sahun batun nan na rashin barin angon layi ko lungu tsakanin gidaje a jos da arewa da hakan ya sanya wasu makwabta biyu suka daina ga maciji da juna na tsawon shekaru 25 ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi Lahashin gumel Abdullahi Malami daga yankin Shagaru Kwana a yankin karamar hukumar Jos ta Arewa ya shigo shirin inda ya bayyana mana yadda takaddamar angon layi tsakaninsa da makwabcinsa Iliyasa Sani ya sanya su zuwa kotuna daban-daban da shari'ar alkalai da har lamarin ya kai teburin babban alkalin jihar Filato. In za a tuna a baya, har tsohon jami'in 'yan sanda da ya kula da batun wajen tura 'yan sanda don fidda angon layin SS Ibrahim ya ba mu tabbacin aukuwar hakan. 'Yan banga kimanin hamsin kamar yadda malami ya bayyana cewa suka fatattaki 'yan sandan da hana aikin. Ƙungiyoyin Musulunci musamman mata Izala ƙarƙashin Sheikh Sani Yahya Jingir sun shiga batun amma ba a samu sulhu ba. A yanzu dai Abdullahi malami ya dawo wannan fili inda ya ce an yi umarnin a je a rusa ginin da ya tare lungun amma take aka sake gina shi magana da yanzu tana gaban hukumar yaƙi da cin hanci efcc da ta ɗa'ar ma'aikata icpc eh akwai sabon lamari da ya biyo baya sabon lamarin kuwa shine dangane da shi wannan wanda ya yi watsi da shari'ar jusman a kan wannan watsi da shari'ar nan da ya yi shine hukumar efcc ta shiga maganar muka je tare da lauya na muka kai kan maganar da oda an bayar court of appeal sun ba da oda uku sannan chief judge na plateau justice yg da kwan ya ba da oda an samu oda hudu an je an auratar da cire wannan wuri amma daga baya an mayar malami ba mu gane ba a me faru bayan an je an cire wannan waje da ya haɗa ka fitina tsawon shekara yana jin ashirin da biyar ne ya kuma aka yi aka je aka ya waye ne ba da umarni aka cire kuma aka sake dawo da abin wanda ya bada umarni a jihar cire shi ne chief na Plateau Dr. YB Jakwan shi ne ya bada odar a je a cire sannan kuma tare da haɗin tare da oda ta Court of Appeal wadda alƙalai uku suka bada oda odoji guda hudu su muka haɗa kwamishinan 'yan sanda na Filato ya jami'an tsaro guda arba'in aka je aka cire bayan an cire daga baya kuma wayannan suka je suka mayar suwaye ne suka sake mayarwa waɗanda ya nuna ba su bi doka ba kenan suwaye ne suka aikata wani al'amarin wadda suka mayar su ne akwai yan uwan waya wanda muke shara su taho suka mayar da wannan al'amari suka ce sun samo umarni daga mataimakin chief justice na plateau state justice man abinda suka gaya mana kenan shine suka mayar da wannan aiki da aka yi wannan wuri da aka rusa abin da muke so mu gano zuwa yanzu bayan wannan abu ya sake faruwa yanzu wani hali ake ciki wani mataki kuma ka sake ɗauka ko kuma ka yi shiru ne ka haƙura da yake abin ya ci karfinka watakila. A'a ba mun yi shiru ba ne ba mu haƙura ba. Yin a ai jihari ne. Ko ba haka ba ba mu haƙura ba tunda ke kotu ta riga ta ba da oda ta tabbatar sun yi afil sau uku. Afil ya ƙare. ko ba haka ba a din su ya riga ya kare a kotun ɗaukaka kara da take jihar Filato kuma sun ba da oda sau uku saboda haka yanzu matakin na gaba da aka ɗauka shine matakin wannan mataimakin chief judge da ya ba su umarni su mayar shine muka kai abin gaban efcc da ictc mun kai san bashi sun yi sanin sun yi afurubin sun kuma bayar a je a duba wannan bayani wato waɗannan a hukumomin yaƙi da yaƙi nan ko cin hanci da rashawa. Sune tune hukumomin cin hanci da rashawa da kuma hukumomin ɗa'a ta ma'aikata. Yawwa. Yanzu bayani yana gaban su suna jin ko a satin nan mun yi kwamfamin suka ce suna kan aiki bincike mu dai ƙara sauraron su. Malami faɗa mana me yasa wannan al'amari ya fita daga kotu ya koma kuma hukumomin da'ar ma'aikata da yaƙi da cin hanci. abin da yasa wannan abu ya fita daga kotu ya koma kasar wannan yaki da cin hanci da rashawa kotu ta riga shi chief ya riga ya gama tun an kai apil apil ta ba da oda na farko sannan na biyu an suka sake koma apil apil ta ba da oda na biyu suka sake koma apil apil ta ba da oda na uku to kaga apil dama ka'idar su ta uku ake kuma apil ya riga ya kare ko ba haka ba kuma daga baya sun zo sun auyatar da taka doka kotu ta ba da izini a auyatar an auyatar su kuma sun zo sun nuna kamar kotu ba ta yi ba to kaga in wani ne ma ya ɗaura gindin ya sa su su yi wacce hukumomi aikin su ne su bincika su duba su gani kuma su hakunta shi kowaye domin babu wani wanda ya fi karfin hukunci a ƙasa. Abdullahi Malami faɗa mana tasirin wannan al'amari domin ita ai akwai hukumar raye birane ta jos wace ya dace ma duk wannan abubuwan ma a hannunta suke wajen tsara gine-gine da tabbatar da cewa an bar wannan angon layin da kuke ta takaddama a kai tsawon shekaru ashirin da biyar. Wannan hukumar tsara gine-gine ta jihar Filato wannan al'amari ta san da shi kuma shi waccan darakta wadda abin ya faru irin wannan ayyukan da irin wannan complaint da petition da ake rubutawa ya ma sa shi kafin kai ga haka ma ina jin yanzu baya kujerarsa san an sallame shi a yi shi darakto na jmb wanda yake shi cindolan ofisa yan jaridu yan uwanku sun je sun neme shi sun same shi akan yi wani bayani akan abin da ya sani dangane da wannan abu ya ba da cewa ita yar jarida ta zo ta same shi ka ya fara samu nan ofisa da daraktan su iya gaya komai ba to kaga babu gaskiya kenan cikin lamarin wannan takaddamar a ƙarshe ko kuma ce yadda take tafiya a yanzu zan iya cewa kai kanka yadda muka yi wannan labari kamar ka yi ka kashe kuɗaɗe da asarar da ta ninninka kuɗin wannan gidan ma ko wannan lungun da ake ta magana a kai wallahi wallahi nasiru na kai kuɗi da ya kusan naira miliyan uku daga fara shari'ar nan kayan saboda shari'ar ba kuɗi ba ta tafi ba daga legas nake tasowa da zo wurin shari'ar ban taɓa fashi ba ko sau ɗaya tsawon shekarun da muka yi sannan zo biya lauya sannan a ce buge-bugen takardu da sauransu na kotu sannan an sha sace chest file sau uku ana buɗe temporary file a sace a kuma budewa a sace in biya kuɗi a sake buga wasu takardun a bude sau uku ana sace fayil a wannan kotu. Abdullahi Malami me zaka ce wa wannan shiri ko ko masu sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya na muryar Amurka? Wannan shiri na ciki da gaskiya alhamdulillah ko ba haka ba Allah Ubangiji ya saka muku da alheri. Wannan ita ne hanya ɗaya tilo da ta rage talaka zai kawo koken cutar da aka yi mar a share mara hawaye manyan ƙasa da ministoci da gwamnoni da ministan shari'a da shugaban ƙasa kansa ta wannan hanyar iri ciki da gaskiya sukan ji wanda aka zalunta kuma sukan bi hanya a jikadu a gano gaskiyar abin a mayarwa mutum hakkinsa saboda haka babu abin da zan ce da filin ciki da gaskiya sai dan ce Allah ubangiji ya saka musu da alheri Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa akan al'amuran da kuke nasiru Adamu ya masu raro karshen shirin namu ne yau kenan sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kama ku wani sabon shirin yanzu a madadin nasir adam el hikaya nisar fila hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shirin mu kasance lafiya kuma da la'akai da da jama'arsa yanzu kuma ga murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya jiya Lahadi an kammala taron Majalisar Ɗinkin Duniya mafi tsawo a kan yanayi a Madrid inda ƙasashe suka yarjejeniyar ƙoƙarin ƙara rage amfani da makamashin carbon a shekara mai zuwa, to amma kuma an ɗage dakatar da aiki da shi a wasu muhimman yankuna. turka-turkar da ake yi ta tsige shugaban amurka donald trump ta ɗauki hankalin zaurukan tattaunawa na kafafen yada labarai a jiya lahadi yayin da kuma ake ta samun saɓani akan sahihancin zargin da ake yi masa majalisar wakilai mai rinjayen 'yan democrat ta shirya mai da shugaban kasar dan jam'iyyar republican ya kasance shugaban amurka na uku da za a tsige a tarihin shekaru wato 243 na kasar zanga-zangar kin jinin kudirin dokar zama dan kasa a new delhi ta rikide zuwa tashi hankali a jiya lahadi sa'ad da 'yan sanda suka shiga ginin wata jami'a suka harba barkonon tsohuwa ga ɗaliban da ke zanga-zanga daliban jami'ar islama ta miliya sun ce 'yan sanda sun harba musu hayaki mai sa hawaye a cikin ɗakin karatu suka kuma doki wasu ɗalibai da sanduna kafin su toshe dukkan kofofin jami'ar shugabannin gwamnati da majalisar ɗinkin duniya da na 'yan kasuwa kazalika da wakilan ƙungiyoyin farar hula da hukumomin jin kai fiye da dubu biyu ne suke taruwa a geneva domin halartar babban taro na duniya na farko akan 'yan gudun hijira taron na kwanaki uku da za a soma shi a yau litinin na da manufar samar da sababbin hanyoyin taimakawa 'yan gudun hijira da al'ummomin da ke karbar bakuncin su masu shirya taron na tsammanin halartar shugabannin kasashen jamus da turkiya da pakistan da costa rica da habasha da somalia kazalika da kuma wasu manyan mutane da za su halarci taron akwai babban kalubale a gaban taron fiye da mutane miliyan 70 ne suka kaura daga gidajensu sakamakon yaƙe-yaƙe da kuma tashe-tashen hankula a faɗin duniya. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin sai can da hatsi za a ji mun dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa da murya amurka musamman ma murtala faruk sanyi na da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni wato malam sidi ke dan sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar jimmy cook baba ya koma kiri ne daga nan washington yake sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum